Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu yaro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi yau Laraba 27 ga watan Afrilu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne a Zurich hukumar kwallon kafar duniya ta rufe shafin cece-kuce da ke tsakanin kasashen Algeria da Kamaru ta lokacin da kasashe biyu suka gwabsa wasa. Muna kuma ɗauke da maimaicin shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai muhimmin rahotanni daga jaridun Kamaru. Sannan kuma za mu kawo muku nasihar watan Ramadana. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Jiya talata Amurka da kawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da karfi don tallafawa sojojin Ukraine don yakar mamayar Rasha na watanni biyu. Da farko Amurka tana buƙatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai. Za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Blinken ya ce bayan da shi da sakataren tsaro Lloyd Aston suka gana da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a kyiv a ƙarshen mako. Ƙasashen biyu sun yi daidaito da abin da suke ce suna bukata da kuma abin da suke tunanin za su iya bayarwa. Jamus ta ba da sanarwa a jiya talata a karan farko cewa za ta aika da manyan makamai zuwa Ukraine. Inda za ta fara da jigilar na'urorin kariya na jiragen sama hamsin a cewar kamfanin labarai na Bloomberg. Babban lauyan gwamnatin Amurka ko Tony General Mark Garland ya faɗa jiya talata cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kuɗaɗen da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na Rasha su tafi kai tsaye zuwa Ukraine. Wannan ba halin da ake ciki ba kenan. Galin ya shida kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa yayin da 'yan majalisar suka yi masu tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hamshakan attajirai na shugaba Vladimir Putin bayan ya mamaye Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu. Ma'aikatar shari'a ƙarƙashin jagorancin Garland ta ƙaddamar da wani sabon sashe mai suna Klepto Capture don taimaka wajen aiwatar da takunkumi kan jami'an gwamnatin rashi da manyan masu kuɗi da ake harin jiragen ruwansu da jiragen sama da gidaje da ma sauran kaddarorinsu. fatan da amurka ta yi shine kawayen putin su matsa masa ya kawo ƙarshen yakin da yake yi a ukraine wasu daga cikin jiga-jigar rasha sun bayyana rashin amincewarsu da harin amma ana ci gaba da kai hare-hare na rasha wanda yanzu haka ya fi mayar da hankali a gabashin ukraine bayan da moscow ta kasa hamɓarar da shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ko kuma kwace babban birnin ƙasar na kiev 'yan sanda a pakistan sun ce a jiya talata wasu 'yan ƙasar china uku da direban su sun mutu a wani harin kuna bakin wake da ake tan an kai musu kan wata motar daukan kaya a birnin karachi da ke kudancin kasar manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da ƙasar china ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka su a ƙofar shiga 'yan ƙasar china da aka kashe sun haɗa da daraktan cibiyar da ke ɗaukan azuzuwan karatun digiri na biyu na china da malamai mata biyu wani ɗan ƙasar china da direban 'yan ƙasashen waje ɗan ƙasar pakistan sun jikkata sakamakon harin an bayar da rahoton cewa wata haramtacciyar ƙungiyar 'yan aware ta baluch wadda aka fi sani da baluch liberation army ta ɗauki alhakin kai harin inda ta ce wata mata 'yan ƙunar baƙin wake ce ta kai harin har yanzu dai ba iya tantance ikirarin 'yan bindigar ba daga majiyoyi masu zaman kansu kungiyar BLA ta ɗauki nauyin harin bindiga daban a shekarar 2018 kan ofishin jakadancin China da ke Karachi wanda ya kashe jami'an tsaron Pakistan biyu. to nan jiwa ba, Sarfilu zai kama na ƙarashin labaran duniya, amma yanzu bari mu leƙa kamaru. a yau ne a zurich hukumar kwallon kafar duniya ta rufe shafin cece-kuce da ke tsakanin kasashen algeria da kamaru tun lokacin da kasashen biyu suka gabsa wasa wannan na zuwa ne bayan da kasar algeria ta tuhumi alkalin wasa da laifin karban na goro a hannun kamaru ga rahoton wakilin muryar amurka muhammadu rabiu daga kamaru yau a zurich hukumar kwallon kafa ta rufe shafin cece kuce da ke tsakanin kasar kamaru da algeria tun ranar da kasashen biyu suka gwabza kasar algeria na tuhumar bakari gasama alkalin wasa da laifin karban na goro a hannun kamaru a saboda haka ya rufe ido game da duk wani abin da ya shige hukumar ta yi da gaske gwajen bincike da kuma tarurruka daban-daban domin gane bakin zare wata majiya na nuni cewa cikin hukumomin kasashe 197 kasashe hudu ne kawai suka bukaci a sake wasan kasashen sun hada da senegal cote d'ivoire egypt da kuma algeria shugaban hukumar kwallon kafan duniya ya ce idan akwai laifin da alkalin wasa ya yi kwamitin zantarwa ne ke da alhakin hukunci malam umaru abdulaziz ya kara da cewa a 1990 an soma kamaru na dukan angleterre aka arbitre erarin arbitre ba ma ya ba ma angleterre penalty biyu suka yi markin contre mu suka dake mu suki farkin mace kare a 3-2 a 1998 cameroon shili muka saka biyu arbitre ya ki za mu ce a sake ko ba haka ba muka yi hakuri muka tafi kasar nasu muka je muka yi 3-0 fuwe anan a gaban duniya ya fadi a lyon a gerland a lyon ya fadi a gaban duniya sai blatter bai tsayar da wasa ba akwai abin da ya fi rai a duniya amma ce football continue haka muka yi hakuri muka yi wasa wannan sanarwan ta dakile duk wani sa rai da kasar Algeria ke yi da kuma taka ma da koke da kasan ta kenan take ta yi duk da yake a fagen wasan ƙwallon ƙafa koke an batun furuci na muzanta abokin takara ba su taɓa hana ruwa gudu ba haka zalika dokokin fifa ba su yarda da wata ƙasa ta zo tana juya sauran ƙasashen kaman waina ba manuniya na nunin ƙararar cewa za a yi gasar ƙwallon ƙafan qatar ba tare da algeria ba tunda a shafin sadar da zumunta hukumar ta fasa batun sayar ma da ƙasar algeria tikiti sadu yauba ɗan jarida ya ƙara da cewa An entity or a country decision has 'Yan tsararun mutane ko kuma ƙasa ba za su iya tilasa ma hukumar ƙungiyar ƙwallon ƙafan Afirka CAF ko kuma hukumar ƙwallon ƙafan duniya FIFA ku sake wasa bayan an riga an yi ba domin abin da yasa waɗannan wasanni na yiwa ne bisa ƙa'idan jadawali da aka tsara aka kuma shimfura. In that particular case laifin alkali ko kuma wata masifa da za ta samu dan wasa ba su taba hana ci gaban wasa ba to shi fa uban bikin bakari ga sama kwamitin zantarwan alkalai da ma hukumar kwallon kafa ba su ce komai ba kenan ba komai muhammadu rabiu dan ba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru a gaida Muhammadu Rabiu ga sarfilu da rabaran duniya kashi na biyu. Uku daga cikin yara hudu na Amurka sun kamu da cutar coronavirus kuma fiye da rabin Amurka suna da alamun kamuwa da cutar a baya. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta kiyasta a cikin wani rahoto jiya talata. masu binciken sun bincika samfarin jini daga amurkawa fiye da dubu ɗari biyu kuma sun duba yadda garkuwar jiki ke yakar ƙwayoyin cutar ga waɗanda ba a yi musu rigakafi ba sun gano cewa alamun kamuwa da cutar da suka gabata sun yi sama sosai tsakanin watan disamba da fabrairu lokacin da nau'in cutar na omicron ya mamaye amurka ga amurka na kowane zamani kusan kashi 34 cikin 100 suna da alamun kamuwa da cutar a baya a cikin Disamba bayan watanni biyu kawai kashi 58 cikin 100 sun kamu. Labarin ya zo ne yayin da kamfanin haɗa magunguna na Pfizer ya nemi izini don ba da ƙarin kuzari ga yara masu shekaru biyar zuwa sha ɗaya, kamar da yadda mutane masu shekaru goma sha biyu zuwa sama za a iya yi musu. A cikin rahoton na CDC, haɓaka mafi girma shine a cikin ƙananan yara adadin waɗancan goma sha bakwai da matasa masu maganin rigakafi ya tashi da kusan kashi arba'in da biyar cikin ɗari da Disamba zuwa kusan kashi 75 cikin 100 a cikin Fabrairu. Daga ƙarshe jiya talata kamfanin motoci na Tesla ya yi asarar dala biliyan 126 a kimarsa saboda fargaban masu saka hannun jari cewa babban jami'in zartarwa Elon Musk na iya sayar da hannayen jari cikin dala biliyan 21 don siyan Twitter akan kuɗi dala biliyan 44. Kamfan Tesla ba shi da hannu a cikin yarjejeniyar sayan Twitter. Duk da haka, an zuba ido a jarinsa bayan da Max ya ki bayyana ta inda kudaden na sayan Twitter zai fito. Faduwar da kashi goma sha biyu da ɗigo biyu cikin ɗari na hannun jarin Tesla a jiya talata ya yi daidai da faduwar dala biliyan ashirin da ɗaya na darajar hannun jarinsa na Tesla. Daidai tsabar kuɗi dala biliyan ashirin da ɗaya da ya ƙulla a yarjejeniyar zai bai wa Twitter. Wani manazarci na Webbash Securities Daniel Ives ya ce damuwa game da tallace-tallacen hannun jari mai zuwa ta max da yiwuwar sayan twitter ya shagaltar da shi akan hannun jarin tesla Hashin Gomel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar Sau da zabuni, ni ɗan marar sau da zabuni. ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko murya amurka.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma sai maimacin shirin ciwon ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantun wannan rana. kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. idan mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata mun tattauna da daraktar sashen jinsi a jami'ar nasarawa a najeriya farfesa hauwa muhammad mai noma da barista aisha ali tijjani lauya mai zaman kanta a jihar Kano kuma ɗaya daga cikin lauyoyin da suka wakilci kungiyoyin matan Nigerian Women Trust Fund a game da nasarar da suka yi a shari'ar da aka gwabza tsakanin kungiyoyin matan da gwamnatin tarayyar Najeriya akan baiwa mata kaso 35 na madafin iko a cikin gwamnati kuma mun kwana akan bayanan barista inda take cewa to ta ina ne a ina aka ga muna faɗa sau nawa aka raba mu ai ba magana ba ma kaunar kanmu ba ne ba ma kaunar kanmu muka haɗa kanmu muka je muka nemo wa kanmu wannan hukunci duk ba haka ba ne maza na faɗan wannan kalma ne don su kara kansu kaimi wajen ci gaba da dakile mata a duniya da kuma ci gaba da take mata haƙƙinsu amma ba wai wani mata ba sa son kansu ba ne su suke gaya wa kansu kuma ba haka ba ne su ci gaba da gaya kansu mu kuma muna nan muna ɗaukan mataki To a yau za mu tashi akan bayanan farfesa bayan da ya yi mata tambaya kamar haka. To farfesa menene mahimmancin wannan yunkuri da kuke ta yi alhalin maza suna wadatar da gidajensu gwargwadon iko ga kuma damar da suke baiwa mata su kara ilimi ko kuma su yi aiki wani lokaci ma duka gabaki ɗaya. ai idan ka riga ka yadda mace za ta fita an daina wannan kullai ai ka gama magana to me ya amfani ka cewa a'a ta tafi ba za ta dawo da wani abin da zai amfanar da gida ba to za ta tafi ka bata za ta shiga gurin wannan za ta fita wurin wannan ba abin da zai amfanar da ita kaga akwai matsala matan nan za su yi abin da za su zo su taimaka ma gida ne yanzu misali ɗaukan nauyi na iyali ya fara komawa ga mata ta yaya miji baya nan a lokacin da mace za ta gyara ɗa ta tura shi makaranta ya dawo yana buƙatan fensir yana buƙatan bairo za a sai mishi wannan za a sai mishi wancan har wani lokaci wanda ya hana ta tafi na za ta yi tattali ta kukuta da biya kuɗin makaranta ina ta samu wani abu ta yi idan har wannan macin tana da irin wa'annan dabaru da za ta iya ga cewa ɗanta bata bar shi ya wulaƙanta ba ta sa shi a hanya nagari ya yi karatu ta bayar da duk abin da zai bayar a ce ma ba ta da wannan ilimin da za ta tunanin cewa dan ya tafi makaranta ba za ta so ta bar ɗanta da yunwa da kaya ya gagu ba za ta sai da za ta kukuta ɗan nan ta tuka abin da za ta har shi kanshi yake dawa ya ce wai ina dabaran da kika yi au ka san cewa tana da dabara to shine ba za ta bar ta je ta wannan dabarorin ta zo ta bunƙasa muku rayuwa ba ai rashin yin haka shi ke haifar da 'ya'ya waɗanda ba su da tarbiyya ba su da nagarta amma idan uwa ta tsaya ka ba ta wannan daman to insha Allahu gida za ta kyau waje ma za kyau tsaro za bunƙasa kuma 'ya'ya za a samu nagartattu za a basu ilimi ingantacce za a ba su tarbiyya ingantacce don duk abin da muke magana din na diya ta'allaka ka tattalin arziki idan ba ta da abin da za ta yi ta ba ɗa ya ci ko ta haɗa mishi abin da zai yi ya je ya nemi ilimin nan kaga akwai matsala to kuma dole ka ba ta wannan dan daman nan ta samu abin da za ta samu ta yi tattalinsa har kai ma ka samu abin da za ka samu barista kasancewar ke arewa ce kuma a al'ada da addini yana matukar tasiri a rayuwar dan adam mm. sai ki ji ana cewa daidaito tsakanin mace da miji bai dace ba yaya wannan al'amari yake domin wani zai yi tunanin cewa ai yanzu ana kokari a ce namiji daidai yake da mace to a ina aka ce daidai ne to ai wannan al'ada ce ba addini ba ne al'ada ce ta zo da wannan amma a addinance inda ya bamu daidaito ya bamu daidaito gwargwadon iko me yasa na ce miki misali idan kika duba da farko musulunci da ya zo ai mace ma ba ta da gata binne ta ma ake bakin cikin haihuwar ta ake to wai wa yake binne wanne mace ne ko namiji namiji ne yake binne wannan wa yake tsanatta ne in an haife ta wa yake bakin ciki a masa bishara mace ce ko namiji ko ba namiji bane ne to ashe shi ya tsani mace ba mace ta tsani kanta ba da musulunci ya zo musulunci ya kwato wa mace haƙƙinta daga cin zarafi a hannun namiji na farko sai ya haramta kashe ta wa aka hana ne aka ce sai ka ciyar da ita ma kuma aka ce in kare ni yan mata guda biyu kai musu abin da ya dace ka ba su ilimi suka girma kai musu tarbiyya annabin mu na rahama sai ce za ka zo ranar alkiyama ni da kai kamar haka man ala jariya ta yi ta akai aka reni maza guda biyu saboda an san su suke zalunci su suke kashe matar su suke tozarta ta aka ce kuma daga yanzu a aure ta a mutunta ta haramun ne kai subjectin into sexual violence matakka matakka ce karka ba da ita haya karka neman kuɗi da ita ba abin da ake a lokacin jahiliya bane waye yake yin wannan namiji ne ko mace hakan nan hakika girma gurma wata ran danki ne zai ci da ke ya aurar da ke ya kula da ke kuma naki yana kankashin fulan ki ba wanda zai ce miki da kuma ba wanda zai tursasa ki baya to wani irin gata ne musulunci bai mace ba kin ga dai a nan ko takaitaccen wannan darasi haƙƙin na mu rayu daidai ne yadda namiji yana jin ra haƙƙinsa zai rayu to mace ma tana da wannan haƙƙi daidai da naci kai ɗaya ne ba inda ya bambanta tunda aya ta tabbatar innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin duk magana ta ibada iri ɗaya ne ko da yanzu muna watan azumin Ramadan an ce ga guda nawa ne na mata guda nawa ne maza duk tare za mu ɗauka tare za mu kai hukuncin da ya hau kansa hukuncin da ya hau na ne sallah ma iri ɗaya muke akwai bambanci to duk wannan abun a ina aka ce za a yi daidai so kin ga kenan duk wanda yake cewa wai babu equality a musulunci ko dai karatun sa bai je nan ba ba a budo babun ba ba a zo ba amma musulunci tabbas equality haƙƙi na daidaito gwargwadon iko ya kasa a inda aka ba da haƙƙi na cancanta shine equity wannan wata magana daban haƙƙi ne na cancanta misali a gado an ce kasanta biyu ka san mace ɗaya wannan kin ga haƙƙi ne na cancanta kuma da ne miki bayani ai na gaya miki ma mun fi su morewa wallahi farfesa to yanzu wannan matsala ta kau yanzu menene kuma ake hankoro yanzu gaskiya abin da ke gaba shine yadda za a aiwatar da abin da aka kotu ta yanke ta ce a yi riga mun sani za a ce wai za ka ja raƙumi zuwa teku amma ba za ka sa shi dole ya sha ruwa ba haka ne kuwa raƙumin da kansa zai sha ruwa idan ya ji kishi amma kuma mu mun san cewa ba za mu iya yi mu kaɗai ba sai har da maza za a yi to maza su sani cewa duk wannan abin muna so mai gudu tare ne mu tsira tare kun riga kun sani cewa mu dabarun yadda za a yi a tafiyar da ayyukan gida da tarbiyya da komai yana wuyanmu to mu dabaran mu ta kai makura ta kai ƙarshe yanzu dan zamani na sauyawa yanzu idan ba hada da abubuwan da zai taimaka a samu ƙarin dabarorin da ba za a samu a wannan ba saboda haka mu mazaje muna so mu haɗa ƙarfi da ƙarfe da kuma ga cewa an samu a aiwatar wannan abin gwamnati ne ta faɗa da bakinta so saboda haka tun da yanzu kotu ta bamu wannan dama akan cewa lallai lallai haƙƙinmu da kuka ce za ku bamu nan a bamu to mu ba mun muna so mu ce wai a'a dole dole kotu ta ce dole amma mu muna so mu bi ku da lallashi ba kuka rike a guri ko zai muku amfani ba to ina amfanin abin da za ku rike ba zai muku amfani ba idan kuka bamu ku insha Allah idan muka namu dabarorin ba za ku yi da na sani ba yanzu mu abin da muke kokari mu ga cewa an yi shine za mu bi diddigi mu bi duk inda za mu bi mu ga cewa fa mata sun samu shiga. barista bari mu taɓo batun siyasar mata daga cikin matsaloli da mata suke gani ana samu musamman a nan najeriya jam'iyyun siyasa ba sa baiwa mata shugabancin jam'iyya sai dai a basu shugabar mata ta yaya za a samu mata su shigo wannan tafiya tun da yanzu wannan matsala ta kau kamar yadda kike magana majalisar tarayya ko kuma jam'iyyu na siyasa ba a ba mata dama ai abin asali ya faru daman tun farko ba a sa mace a cikin zancen shi isa babu ita kuma da kika ce ana ba su shugabannin mata women leaders kenan to a iya election observation din da na a rayuwata ni na sha ganin women leader namiji sai ki ji an ce women leader ta guri kaza fatima sai ki ga kawai namiji ya bayyana wai dan in gaya miki handamar da baba keren inda ta yawa yanzu wannan abu ya zo ba yanzu ya zo ba to ai nan shi zamu daman magana ce ta ba yanzu yanzu nan za mu ga yadda muke so ba magana ta mai hawa sama ce ya taka takarda ai ko ba komai ya rage to mun rage kuma muna nan muna nan inda kudirin zuwa ai sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba a je ba kuma mu ta mu iya ba baki nan ba daman ta ina za mu faɗa da su to mai sauraro a nan za mu karkare shirin ciwon ya mace a yau amma idan allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu barista aisha ali tijjani da farfesa hawa muhammad mai noma sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa muni lafiya. kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. zan fara shaidari namu na wannan makon ne da jaridar afrik media allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti asomo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen daji cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'adda na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar lejiyu an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayyar ƙasar jamhuriyar kamar duwara musa prince tone tone a yayin da ake sa kan almundana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekohosante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuka gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin da idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwashe shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin ƙasar jamhuriyar kamaru the guardian post kuma ta ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awanan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da basu je basu gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke ɗauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu da tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan aware muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba Ma sauraro yanzu kuma bari mu saurari nasiha akan falalar azumin watan Ramadana. suna na muhammadu mala wanga kwana goma na karshe mu ba da himma don mu samu lada kamu manta da cikin wanga kwana goma na karshe shine adda kwai wani dare mai daraja wanda ake ce ma daren lailatul qadr ladan da ke cikin shi ka mu yi wasa mu ba da himma mu yi kokari mu samu wannan lada tunda shi azumi abu ne na rayuwa bana mun ga azumin bana ba mu san ba abin da ba zai yi kenan shine nake jan hankalin matasa kuma yau abu mai daɗi in kuka je masallatai ya duka nan rai a birnin da makaram ku lura da masu ba da sallah masu jan sallah duka yawanci kun lura matasa ne kenan yana nuna da sun gane da yau tsiranmu yana tsiranmu yana cikin sanin addinin mu. yanzu ba matasan yanzu ba irin na da ba ne sun yi karatu sosai ko ina kuka je ku ga su ne ke limanci suke ba da sallah suke wa'azi wannan yana daɗi vraiment ga rayuwar matasa sosai ma aka ci gaba don da wanga wata don darajar shi ma ba a ga wani hayaniya da komi komi da kuna ga kowa mai da hankali wajen addini kenan mun san da tsiran mu yana tare da addinin mu kuma nan Nijar kasa ce ta musulmai nan ta magaran mu an san mu bisa harkar musulunci shi yasa ne nake so duk matasa mu ba da hankali bisa addini mu samu wanga lada mu yi ma kasar mu addu'a bisa wanga tashi hankalin da ya shahi kasan mu da kasashen Afirka kuma mu yi fata dukkan musulman duniya Allah ya ba su ko hankali tunda yau ko ina kuka je ku ga kasan musulmai suna cikin haula'i kenan na wanga lokaci inda addu'o'i ana karɓar su mu ba da kokari mu samu kasashen mu ci gaba mu samu kwanciyar hankali madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice jiya talata amurka da ƙawayenta sun nuna cewa suna tafiya cikin sauri da ƙarfi don tallafawa sojojin ukraine don yakar mamayar rasha na watanni biyu Da farko Amurka tana buƙatar makonni don tura kayan aikin soja da kayan yaƙi zuwa Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaidawa kwamitin harkokin waje na Majalisar Dattijai. Za a iya aika sabbin makamai ga 'yan Ukraine cikin kwanaki uku. Babban lauyan gwamnatin Amurka ko tony jirar mark Garland ya faɗa jiya talata cewa gwamnatin Biden tana goyon bayan dokar da za ta buƙaci wasu kudaden da ake kwacewa daga hannun 'yan mulkin mallaka na rasha su tafi kai tsaye zuwa ukraine wannan ba halin da ake ciki fa kenan galin ya shida wa kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa yayin da 'yan majalisar suka yi masu tambayoyi game da kaddarori da ma'aikatar shari'a ke kwacewa daga hannun wasu makusanta kuma hamshakan attajirai na shugaba vladimir putin bayan ya mamaye ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu 'Yan sanda a Pakistan sun ce a jiya talata wasu 'yan kasar China uku da direban su sun mutu a wani harin kuna bakin wake da ake tan an kai musu kan wata motar daukan kaya a birnin Karachi da ke kudancin kasar. Manyan jami'an 'yan sanda sun shaida manema labarai cewa waɗanda abin ya shafa na tafiya ne zuwa wata cibiya da kasar China ta gina a birnin lokacin da fashewar ta afka su a kofar shiga. Thomas sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ma assalamu.